Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma kilo da talata a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com masu saurari assalamu alaikum assalamu alaikum alheri grace abdu ce tare da sarfilu hashin gumel muke farin cikin jan ragama shirin namu na yau talata 6 ga watan nuwamba ranar zaben rabin wa'adi a nan amurka Wannan zaben wata irin zaɓe ne da ba taɓa yi ba sun ba ga zaɓen midterm ba. Dalilin da ya sa ina gani mata sun fita da yawa. Haka yake abin da shirin namu zai ta'allaka kenan a kai yau kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi da hashin gumel. gwamnatin kamar ta ce sojojinta da hukumar tattara bayanan sirri na aiki tukuru domin ceto ɗalibai tamanin da shugaban makarantarsu da aka yi garkuwa da su an dai kama ɗaliban ne a su ta wato a makarantar su ta sakandare da ke yankin masu amfani da harshen ingilishi na kamaru a uh, good morning young man mm. name is Walking Bernard. Talk louder. My name is Walking Bernard. My father's name is Ngoye John. Wannan murya wani mutum ne a wani hoton bidiyo da aka kafe a kafar sadarwa yake bayyana kansa a matsayin shugaban kungiyar 'yan bindigar da suka sace ɗaliban. Yana faɗa wasu daga cikin ɗaliban cewa za su koma makarantarsu ne kawai idan har mayakansa suka samu cimma buƙatar su ta samun 'yancin kai. a cikin hoton bidiyon an nuna ɗaliban cikin tsoro a wani ɗaki mai duhu masu garkuwa sun umarci ɗaliban da su faɗi sunayensu da iyayensu da kuma inda iyayensu suke an ji ɗaya daga cikin yaran yana cewa shi ba shi da uba ɗaliba mai shekaru goma sha shida erika lam ta ce 'yan bindigar sun shiga makarantar ne da safiyar jiya litinin suka kwashe ɗaliban ba tare da wani ya yi ƙoƙarin dakatar da su ba They knocked our door, so we thought that maybe it was our classmate from the other dormitory. So somebody went and opened the door. As we opened the door now, ta ce sun buga mana kofa sai muka uh, ɗauka wata ce daga cikin 'yan ajinmu daga wani ɗakin shine ta je ta buɗe kofar yayin da aka buɗe kofar sai suka nuna mata bindiga aka shine ta yi ihu ta ce jesus bayan da ta yi ihun sai 'yan bindigar suka shiga ɗakin a lokacin su takwas ne hakan yasa dukkaninmu muka shige ƙarƙashin gadajenmu jiya litinin amurka ta sake akabawa kamfanin mai da sashen harkokin kuɗi takunkumi na iran biyo bayan alwashin da shugaba trump ya yi na dakatar da tallafin da iran ta ke samu a wani bangaren yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na takaita shirin nukiliyar ta amma yayin da shugaba trump ke barin fadar white house ce domin halarta wani gangamin siyasa ya faɗa manema labarai cewa yana sanya ya ɗan jinkirta akabawa manyan masu sayan man iran takunkumi da safiya jiya litinin ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa manema labarai cewa gwamnatin iran tana da zaɓi za ta iya canza lamuranta da suka saba doka ta zama ƙasa kamar sauran ƙasashe ko kuma ta fuskanci matsalar tattalin arziki hukuncin mai da takunkumin hana sayan mai daga e-, ƙasar iran wanda shine babbar kafar samun kuɗin shigarta jami'an gwamnatin trump sun ce wa ƙasa amsan baiwa ƙasashe takwas wani ɗan lokaci domin barin su kammala fitar da man da suka saya daga iran ɗin ƙasashen da aka ɗaga wa kafar su ne turkiya da china da japan da koriya ta kudu da taiwan da italy da kuma girka to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya litinin 'yan takarar 'yan majalisu da manyan 'yan fafutuka sun yi amfani da damar su wajen yakin neman ƙuri'u domin janyo hankulan masu kada ƙuri'a a daidai lokacin da manyan jam'iyyu ke yakin neman samun ikon majalisar dokoki da ta wakilai a zaben da za a gudanar yau a amurka shugaban kasa donald trump yana mai son 'yan jam'iyyarsa ta republican su samu rinjaye a majalisar dokoki da wakilai yayin da 'yan democrat ke neman kwace akalla ɗaya daga cikin majalisun. Masu sharhin siyasa da ƙuri'un jin ra'ayin mutane na nuni da cewa akwai alamun 'yan demokaran ne za su samu nasara a majalisar wakilai. Masu kada ƙuri'a yau talata za su zaɓi 'yan majalisu da wakilai mai kuje wato mai masu kujeru 435 da kuma kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa. Mijin Asiya Bibi, matan nan Kirista 'yar Pakistan wadda ta fuskanci hukuncin kisa saboda tuhumarta da aikata sabo kuma ta wato kuma kotu ta wanke ta. ya ce rayuwarsu za ta kasance cikin hatsari idan har suka ci gaba da zama a pakistan ya kuma neman mafaka a turai ashik masi ya faɗa wa sashen urin na muryar amurka cewa iyalan sun nemi mafaka a spaniya da faransa suna kuma jiran amsa ya ce har yanzu ba a bar matarsa ta koma gida ba biyo bayan hukuncin kotun koli na wanke ta bayan da ta fuskanci hukuncin kisa tun shekarar goma lokacin da ta yi magana batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya janyo zanga-zanga sosai daga kungiyoyin masu tsauran ra'ayi a fadin kasar suna mai neman a mayar mata da hukuncin kisan da aka yanke mata. labaran duniya kenan kuka saurara. Yau ake gudanar da zaben rabin wa'adi a nan Amurka zaben da za a yanke hukunci kan ko jam'iyyar Republican mai mulki za ta ci gaba da rinjaye a majalisun tarayyar kasar zaben kuma da ya yiwu ya zame tarihi ga waɗansu ga rahoto na musamman da Aliyu Mustapha Sokoto ya haɗa mana akan wannan zaɓe. wannan rahoton na musamman da muke ci gaba da duba abubuwan da suka shafi wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi da ake ana amurka muna son mu duba yadda zaɓen bana yake da wato muhimmanci dangane da jinsi jinsi na irin mutanen da ke cikinsa yanzu haka hasashen da ake yi shine cewa watakila a wannan zaɓen na bana za a samu mace ta farko musulma da za a ce an zaɓe ta a cikin majalisar dokokin tarayya ta amurka za a samu mace ta farko bakar fata da za ta zama gwamna a wata babbar jiha na amurka ha kuma za a samu mace ta farko wacce ta ce ita namiji mace ce duk a haɗe a lokaci ɗaya za ta zama gwamnati ita ma ba da bayan haka za a samu a jihar arizona mace ta farko da za ta zama 'yar majalisar da ta wato sanata bari mu baku wasu daga cikin jihohin nan da abubuwan nan za su iya faruwa bari mu fara da jihar new york inda alexandra ocasio cortez za ta zama mace ta farko mafi karancin shekaru da za a zaba a majalisar dokokin amurka idan ta samu nasara wannan matar da shekarunta na haihuwa 29 ne kuma ta riga ta yi abin tarihi a can new york din tun lokacin da ta gwabje wani dan majalisa da ake cewa joseph caroli wanda wa'adodi har guda goma yi kafin ta zo ta ingije shi a zaben fitar da gwani da aka yi ta farko kenan sai a jihar florida yadda magajin garin birnin tallahassee wato andrew gillam zai iya yin abin tarihin zama bakar fata na farko da ya taba zama gwamnan jihar ta florida shi wannan sanannen masanin harkokin ayyukan gona daman da shi ne ya zama bakar fata na farko da wata babbar jam'iyya ta bayo cikin ne tsaya mata takara a jihar georgia ma irin haka ta faru inda stacy abraham za ta iya zama mace ta farko bakar fata da ta zama gwamna a wannan jiha a tarihin ita jihar ta georgia din daman dai ta riga ta abin tarihi domin ita ma a can ita ce mace ta farko bakar fata da wata babbar jam'iyya ta ba ta tiket domin ta yi mata takara ita dai stacy abraham ta dade tana zama yar majalisar dokokin jihar ta georgia tun shekarar bakwai kuma tana samun goyon masu faɗa a ji bakaken fata irin su tsohon shugaban amurka barack obama da kuma shahararre a tajirin nan mai harkokin filafilai da sinima da talabijin opera winfrey wata mace da za ta iya abin tarihi ita ce christine halkos yar jam'iyyar democrat wacce za ta iya zama mace ta farko da take kirarin cewa ita namiji ce ko mace ce a lokaci guda ita yar jihar vermont ce kuma tana takarar zama gwamnan wannan jiha din ce wanda kuma in ta zama to ita ce irin ta farko da ta samu wannan mukami wata mace da take son ta yi abin tarihi ita ce martha maxali wacce ta ma riga ta yi abin tarihi domin dai ita ce mace ta farko da ta taba zama sojin jirgin sama da ta shiga yaki aka yi da ita to yanzu tana neman ta zama mace ta farko da ta zama gwamna a jihar arizona akwai kuma wata mata ita ma da yar jam'iyyar democrat wacce ke son ta zama ita ce mace ta farko da take harka da maza da kuma mata wato na jima'i kenan ana kiranta kristin sinema ben jealous in ya samu nasara a wannan zaɓe shine zai zama gwamna farko bakar fata na jihar da muke ciki ta maryland amma fa sai ya da gaske in yana son ya kada gwamnan da yake akai kan yanzu wato larry hogan na jam'iyyar republican wanda kuma yake da tarin ta goma shi da farin jini a wurin mutane to ita ma michelle luhan gresham yar jam'iyyar democrat tana so ta zama yar latina ko kuma su magana da harshen spaniyanci wacce za ta ce ita ce ta farko ta zama gwamna a jihar su ta new mexico to a ƙashe sai rashida tlaib wacce jam'iyyar democrat take son ta yi wa takarar zama 'yar majalisar dokoki ta tarayya wanda kuma idan allah ba ta sa'a za ta zama ita ce musulma ta farko da aka taɓa zaɓa a matsayin wakiliya ta majalisar dokokin tarayya a tarihin amurka to irin wasu daga cikin jihohin da ake sara abubuwan sha'awa su faru kenan a wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi da ake yi a amurka mun baku lafiya ga da na sokoto daga cikin tarihin da wannan zaben kuma ya riga ya yi ko kuwa yaya ta kaya shine yawan matan da suka tsaya takara inda mata 272 suka nemi suka sami nasarar doke maza a zaben tsaye da ɗan takara suka kuma sami lasisin takara a ƙarƙashin jam'iyyinsu ta haka na gayyaci mata 'yan gwagwarmaya biyu helen bako daga jihar california da kuma hajiya bilkisu shiba zailani daga jihar new york waɗanda suka shafa sama da shekaru talatin a nan amurka domin nazarin ci gaban da aka samu a shigar mata siyasa hajiya bilkisu tana jihar da aka nuna alamar mace za ta sami nasara a takarar da take yi bisa inda na fahimta kan jagoran takaranta tana da goyon baya sosai don gaskiya ta samu goyon baya sosai kuma mutane suna tare da ita ba wai mata kadai ba hatta mazan ba ma maganar jinsi kaɗai ake ba a nan wani irin gudunmuwa matan za su zo da shi to me yasa ba za a gwada su ba a fahimci cewa wani irin taimako za su zo da su duk dai irin abin nan bayan goyon baya da ake bayarwa kenan kuma ga fahimta na wannan goyon bayan da take samu akwai alamun nasara a tattare da ita saboda gaba ɗaya mu a matsayin mu wato na 'yan ƙasa muna mu ma kanmu muna goyon bayan ta da wa'inda ainihin su haifaffun ƙasan ne duka suna supporting dinta. Yawa to Hajiya Bilkisu inda zan tambaye inda zan tambaye ki domin so da dama mutane sukan ga kamar cewa idan mata sun tsaya takarar nan ya kamata mata su mara musu baya ba a duba cancanta. Menene yasa kike ganin wannan mace musamman tana da goyon baya take samun goyon baya kamar yadda kika bayyana? Saboda kowa riga ya san mace akan haƙƙin rike gida da iyali da sauran wa'insu abubuwa masu shali irin rayuwarmu na wannan ƙasa ki je aiki ki dawo ki kula da iyalinki ki Ki kula da mai gida ki kula da gidan shi kan shi so an ce daga me da suna laraba mai kyau juma'a mai kyau tun daga laraba ake gane ta mm. to idan dai har zaki iya rike wannan nan abubuwa a matsayin ki na matan gida to tabbas kuwa dan wai an baki rikon gari ko kasa gaba daya ban tsammana akwai matsala ko kaɗan ba. Yawa to malama Helen menene yasa kike ganin mata da dama suka fita takara a nan amurka wannan karan ana magana kusan mata 300 a wannan zaben gaskiya ne kam wannan zaben wata irin zabe ne da ba taɓa yi ba tun ba ga zaben midterm ba dalilin da ya sa ina gani mata sun fita da yawa akwai abubuwa akwai dalilai wanda na gani guda biyu na farko idan kin lura da abin da ke faruwa a cikin kasan shi shugaban kasa akwai zaben shi kabino da aka yi wanda mata da dama sun gani kamar cewa ba a ji um, ra'ayin ita matan da ta kawo karin shi ba so mata suna da wannan hushi a kan lalle gaskiya ba yi ma mata kirki ba saboda haka mata sun ji haushi dole su fita zo su yi representing na biyu su shugabanni wato legislators house da senate yayin da aka kawo ko damuwa a cikin senate yawancin mata suna ganin kamar su republicans ba su tsaya su fuskanci ko kuwa su faɗi gaskiya kan abin da ke faruwa a cikin kasan ba saboda haka mata sun ce lallai su idan hanyar da ya kamata su su samu nasara bisa damuwansu shine a zaɓi mata sakin ga mata da dama sun fita domin su saya takara. Hajiya Bilkisu zai Zailani da kuma Hilin Bako a wannan tattaunawa sai ku kasance tare da mu a shirin domin iyali ranar Alhamis domin ci gaba da waɗannan bayanai nasu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anan Washington ke cewa karfe biyu da kuta na safe ga shirinmu na gaba. ina gaya miki damaka suna kariya in sun ce za su yi maka abu ba za su yi ba sai su jiya su dawo su sake kariya su ce za su yi za su yi yau da gobe ba za su yi ba amma kin ga abin da ya sa ana son trump domin trump lokacin da yana campaign ya rubuta 1 2 3 4 5 6 abubuwan da zai yi akwai da muka basu ba amma me yasa ba sai sai ya to ba da muka ne suke son mutane ba saboda su ma suna so su sake samu su ji zaɓe. son mutane ko? Ba su koma su bi mana. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da kuwa wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda a yau muka gayyato 'yan Najeriya Amurkawa masu ra'ayin siyasa daban-daban. A zauren namu a yau muna tare da Hajiya Huraira Musa 'yan jam'iyyar Democrat daga jihar New York sai kuma Aminu El Yakub ɗan indifenda daga jihar Ohio. da kuma Malam Yahaya Nok ɗan jam'iyyar Republican daga Minnesota. Bari mu fara da ke Hajiya Huraira. Menene yasa kike ganin 'yan jam'iyyar Democrat za su samu galaba a wannan zaben? Abin da yasa za nake ganin 'yan eh, Democrat za su yi nasara eh, don yanda wannan za a ce leader ɗin ko eh, president ɗin um, Trump ya mai da komai. ya mai da kome cewa yanzu demokradiyya ita ba wani abu ba ne ideal ɗin da ya kawo kowa Amerika ya ɗauka ya yaida kome yanzu ya raba gari ya mai da mutane in kai ba dai ta ɓangaren shi ba ne to kai ba baka san america kin ga kuma wannan ba haka ake yi ba eh, duk wanda mutane da suke eh, eh, abin demokradiyya don yadda ideal ɗin eh, yadda aka kafa a mai rakali shi ya sa aka yi wanda in aka ce kai eh, eh, democracy shi ne doesn't matter ko kai wani irin mutum ne dai in kana kai mutum ne dai ɗaya kuke ko kai wane religion ne kake ko wane aiki kake ko wane bangare ka taho an dai ɗauke ku duka ɗaya amma a ta wajen shi trump gaskiya ba haka yake yanzu ma bari ma an gaya muku Trump ma ba ma wai yana Republican Party ba ne shi ba yana da nasu fatin da babba ya ma ya riga ya hijacking da Republican Party so that eh, inda ma abu ya lallace kenan To, El Yakub, kai dan independa ne, menene yasa ka gwammace kai baka jam'iyyar Republican baka Democrat? Eh to, akwai dalilai da yawa amma babban dalili dai shine cewa na fi so in zauna cewa ba zan ba kar ya zama na fara tunani ko cewa dole mu bayan wani fati guda akan wani fati kin ga kamar a ohio yau shekaru na talatin da biyar ohio kuma tun da na fara jefa ƙuri'a na jefa ƙuri'a wa kamar mu da mai gama mulki na yanzu dan republican ne kuma na jefa masa ƙuri'a har biyu to haka kuma na jefa kuri'a wa 'yan demokradiyya kamar akwai 'yan majalisar dattijai 'yan demokradiyya wanda na jefa musu kuri'a da na kuma jefa wa 'yan majalisar dattijai na kuma jefa amma kuma musamman kamar wato masu takara a jihar da kuma wato nan cikin garin columbus babban birnin jihar ohio akwai wato kamar na wato kwamitin ita garin kamar dai local government ko kuma city haka na columbus yan kwamiti din da wanda suke kiran su commissioners akwai wanda yan republicans abokaina ne na jefa musu ƙuri'a saboda mun yi karatu tare na san su kuma san cewa in ya zo kamar wajen ayyuka sukan yi aiki da tsakanin su saboda son zuciyan kasar da mutane wanda kuma yawancin su ba su san wasu abubuwan da Trump yake yi wasu su kuma san wasu abun da yan demokradiyya ke yi to saboda haka dai ba kuma wajen saboda haka ba amma ni na fi so in tsaya kai wato in wanda na gaya aiki wato abubuwansa na ko tunanin ta ya kama da nawa zan iya jefa musu kura an daga cewa sun yi abin da ya kamata mutane. To akwai waɗanda suke ganin cewa idan kai kai rajista a matsayin ɗan indifenda ka eh. rage ma kanka yancin zaben wanda kake so kasancewa ba ka da yancin yin zaben tsaye da ɗan takara. A to ya danganci jihohi ne a yi kamar nan jihar Ohio zan iya zuwa kamar yanzu ɗan takarar zama na wato majalisar dattawa zan iya jefa kuri'a wadda nake so akwai wanda suke kamar open primaries wanda wato kai dan independent zaka iya zuwa kamar ya danganci party kamar yan demokradiyya zaka iya zuwa ka jefa kuri'a wa dan abin wa wa majalisar tarayya da kuma dan majalisar dattawa da haka kuma na gwamna to ya danganci wajen da kake zaune ne saboda kin san yawanci wato ƙuri'a da shau da ƙuri'a da kuma dokokin ya bambanta daga jiha zuwa jiha wani lokaci ma a cikin jihar ya danganta daga wato gari zuwa gari ko gunduma zuwa gunduma saboda haka nan za a iya na jefa ƙuri'a sau biyu kamar yadda zan iya tunawa na jefa ƙuri'a wa wa'yan demokradiyya sau ɗaya na jefa ƙuri'a wa ɗan republican a ohio haka za a iya haka za ka iya wanda suke kira open election ne za ka iya zuwa ka yi in har kana abin nan kamar amma kuma kamar yan republicans a jihar nan so dole sai kai dan republican ne kai rajista republican na ka je amma yan democrats in ina independent zan iya zuwa kuma na jefa wa na jefa kuri'a yan democrats a nan jihar eh, wato malam yahaya eh, mutane sukan yi mamaki jin akwai 'yan najeriya 'yan afirka da suke jam'iyyar republican kasancewa babu bakaken fata da ba safai kake ganin bakaken fata ko a nan amurka suna jam'iyyar republican ba kai me ba burge ka da jam'iyyar republican ka shiga wannan jam'iyya so republican masu son mutane ne republican su suka yi believe cewa kana iya kayi yi abin da kana so ka yi za ka ci gaba ba wai don gwamnati ne sun taimake ka ka zama abin da ka zama ba republican suna so wanda kana so ka yi cudanya da shi ka yi cudanya kada gwamnati ta tilasta ka ta ce ai dole sai ka yi cudanya da wannan ka yi cudanya da wancan domin a kullum yau da gobe muna zabe wanda muna so ya zama abokinmu ko wanda ba ma so ya zama abokinmu amma mu rika cuɗanya da juna a cikin respect so ku kuma su kuma democrat su sun iya ƙarya zan ce ƙarya don suna cewa suna son kowa da kowa amma in dai in baka yarda da su ba to za su sa ka gaba democrat in suka ce ka bi hagu in ka in kai democrat in baka bi hagun ba to ka sha wahala da su zan baki uh, example akwai wani vice presidential candidate sunan shi joe lieberman na democrat don ya ce yana so lokacin ana so ya yaki a iraq ya ce ya yi supporting kin sani abinda democrat suka suka janye ba su sake goyon bayansa ba sai da ya yi contesting senatorial seat as an independent democrat in dai kana in sun ce left on right turn kamar zombi ka bi in ba haka ba za su dasa ka gaba ba haka ke ba ka bayyana cewa 'yan jam'iyyar republican suna son baki amma mutane suna ganin kamar akasin haka ne sabili da matakan da musamman barin dauka tunda yanzu ana karkashin gwamnatin jam'iyyar republican ne matakan da shugaba trump yake dauka akan bakin haure da kuma lafazinsa a dangane da waɗansu mutanen waɗansu ƙasashe suna son baki in dai za ka shigo garin ka shiga a daidai ka'ida ba wanda zai in kina da gidan ciwo ba za ki bude kofa ki ce kawai shiga ba amma in zan zo gidanki zan ce da Allah na so zo gidanki kina da condition da zaki bani in shiga gidanki ko ba haka ba in na feeling condition din nan zaki ya ce ka zo ko ka ka zo ai republican ba su cewa wai kada a kawo mutane su shiga nan kasar amma in za ka shiga ka bi layi a ka'ida ba wai kawai ka tashi kawai ka shiga ba abin da ya sa muna wahala a najeriya kenan ko sai shiga ya shiga ba san wa ya shiga ba wa ya fita ba dole in country akwai boundary akwai boundary na country dole za ka shiga ka shiga a cikin ka'ida ina gaya miki democrat suna karya in sun ce za su yi maka abu ba za su yi ba sai su jiya su dawo su sake kadiya su ce za su yi za su yi yau da gobe ba za su yi ba amma kin ga abin da ya sa ana son trump domin trump lokacin da yana campaign ya rubuta 1 2 3 4 5 6 abubuwan da zai yi kuma da ya shiga even though shi ba republican bane yana aiki a values in what republicans sun yi believe domin yana yi one by one Eh, sai dai an hana shi yi ne amma zai yi amma muna so shugaban kasa ya fada ga abin da ina so yi in ya shiga ya yi kokari ya yi in an hana shi yi to an hana shi amma yana da karfi yi to amma an hana Obama ma hana shi in ka tana an kasa tarihi na Obama yan majalisar da dattawa hana shi President Obama ya yi executive action ya yi he knows cewa he is not supposed to do he did ya yi su dubu waɗannan mutanen da suka rantse ba za su ma yadda ya yi komai ai kuwa ya yi kokari. rantse ya yi executive action so many executive action ya yi ya yi su abubuwan da sun fi mashi kyau ya yi amma bai ba mutanen mu takardu ba. Hmm, bai ba mutanen mu takardu ba. Obama ba zai iya ba da mutane takardu ba ai sai ya je wajen Zai iya domin lokacin da Obama ya shiga mulki suna da Democrat House suna da Senate House shi kuma da presidency ya ya ba da obamacare saboda saboda priority ya ya ba da obamacare republican ba su yi supporting ba amma ya yi me yasa bai ba mutanen mu takardu ba ku ga mani kuna kokari kuna juya kuna vote obama saboda priority me yasa bai ba mutanen mu fara magana ba da lokacin abubuwa sun canza a majalisar dattawa musamman ba masu bin bayansa ai tarihi na kai democrat sun bi bayan shi ko ba su bi ba akwai democrat ba su ba ba amma me yasa ba sai sai ka tambaye kanka me yasa ba su bayan ba saboda su ma suna so su sake samu su ji zabe suna son mutane koma su su bi bayan shi mana makareta ne za su ce za su yi maku abu ba za su yi ba domin da ya shiga mulki the first two years su ne eh, eh, house su ne senate su ne presidency shi na gaya maka ya yi abin da ya so ya yi ya yi har obama kiya don ya so bai ba mutanen mutum ba don bai so ba haka america take za su yi abin da ga cewa zai fi sama musu mutane da goyon baya abin da trump yake kenan abin da duk wani shugaban kasa yake abin da duk wani gwamna yake kenan kuma priorities suna canzawa ba za ka ce kawai minority priority shi baki ne mu haka ne To nan za mu ja birki a wannan fafatawa sai mako mai zuwa ku tari gogan naku na Sokoto a wannan zauren. A madadin bakin namu Hajiya Huraira Musa 'yan jam'iyyar Democrat daga New York da Aminu El Yakub dan Independa daga jihar Ohio da kuma Malam Yahaya Nok dan jam'iyyar Republican daga Minnesota alheri ke muku fata alheri sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin samun karin haske dangane da tsarin siyasa Amurka da kuma abin da ke wakana a jihohin da ke da muhimmanci a wannan zaɓe da alheri. To, mun gode da na Sokoto ya bamu ɗanin wannan shiri kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A takaice gwamnatin kamar ta ce sojojinta da hukumar tattara bayanan sirri na aiki tukuru domin ceto ɗalibai tamanin da shugaban makarantarsa da aka yi garkuwa da su an dai kama ɗaliban ne a makarantarsa ta sakandare da ke yankin masu amfani da harshen Ingilishi na Kamaru. a cikin wani hoton bidiyo da aka nuna an nuna ɗaliban cikin tsoro a wani ɗaki mai duhu masu garkuwa sun umarci ɗaliban da su faɗi sunayensu da iyayensu da kuma inda iyayensu suke an ji ɗaya daga cikin yaran yana cewa shi ba shi da uba jiya litinin amurka ta sake wa kamfanin mai da sashen harkokin kuɗi takunkumi biyo bayan alwashin da shugaba trump ya dakatar da tallafin da iran take samu a wani bangaren yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na takaita shirin nukiliyar ta amma yayin da shugaba trump ke barin white fadarsa ta white house jiya domin halarta wani gangamin siyasa ya faɗa manema labarai cewa yana son ya ɗan jinkirta kakaba manyan masu sayan mai iran takunkumi da safiyar jiya litinin ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa manema labarai cewa gwamnatin iran tana da zaɓi za ta iya canza lamarinta da suka saba doka ta zama kamar sauran kasashe ko kuma ta fuskanci matsalar tattalin arziki. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safe yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji ƙarin bayani dangane da siyasar Amurka. kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga masarautar biyu game da rasuwar sakataren sarkin biyu alhaji bukar chapula wanda ya rasu ranar juma'a sai kuma hassan salisu a gomen pretin press yobe da allah ya yi wa ɗansa haruna rasuwa a ranar litinin allah ji kan mamata mu kuma kyautata namu karshen yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri. Afrique. Le monde aujourd'hui.